in ma ba ta ga rago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata kasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakwar tamu ke muna bayanin yadda take haɗa abincin da take sayarwa a birnin Boston a jihar Massachusetts da kuma mu'amalarta da kwastomominta. Yau ko bakon namu za ta fara ne da yi muna bayanin yadda ta samu shago da kuma yadda suke ji da biyan haraji har ma da masu zuwa duba tsaftan abincin da take sayarwa. Yawa Cecilia da yake ce a gida yake dafa abin wannan abincin domin masu biki iri daban-daban. Faɗa mana yadda dahuwa daga gida ya koma a shago. da nake ina kan yi a gida ba ina nan kan tara ina dan kan tara kuɗi daga nan um, ina tara kuɗi a gefe amma kuma kafin ma in bude shagon a gurin da nake aiki as a receptionist da safe kenan ina zuwan aiki da safe kamar karfe bakwai zuwa karfe hudu hmm. ah, akwai wani da irin lokacin lokacin cin abinci lokacin break dai kawai irin kam na dafa jollof rice da plantain ina nan na ci kenan a a lunch room namu sai mm. shi ya zo wani dan Colombia sai ya ce a ina na samu abincin ne shi na ce ai ni da kaina na dafa eh. to sai ya biya ce wai um, idan na iya dafuwa haka yaya bana da shago so sai na bi na fara explain mishi na ce to dalilin da bana da shago kudi bai ishe ni ba kuma idan ka je bank ma da kyar most especially kaman um, in ka je banki ka ce kana so ka bude restaurant ne kudin cin abinci ba su da kwarin gwiwa su baka haka so shi ya biya ce to in abin haka ne bara mu um, idan ina so za mu iya fara business tare da shi sai na ce mishi to babu damuwa so daga gurin shi ne ni na fara so na ce mishi to gashi fa abubuwan da ya kamata a bukata su um, applications applications da yawa da ya kamata mu yi mm. sai mun bi muka je muka filin applications din sai kuma akwai wani shagon da dama um, ainihin shi restaurant ne amma kuma thai food so su suna so su sayar sai mun bi muka je muka ce to muna son wannan restaurant din so aka yi komai transaction din da an hada da uh, da lawyer aka transferin mana zuwa um, zuwa sunan mu so daga nan mun zo muka introducing um, abincin Najeriya da alale da meat pie da jollof rice da su sauran abubuwan da mun saba. To har yanzu kuna tare da shi wannan dan Colombian kenan. So eh shi uh, shi ba wannan tare da shi so da um, da komai da kuma ya biya pick up sai ya biya ce to um, kuɗin da shi ya sa da aka fara idan idan ina so zai iya bar min komai da komai sai shi kuma shi zai abu ne sai biya fita ta tun haka muka bi muka muka rabu so na miyar mishi da kuɗin da ya da ya bayar a a farkon yin business eh mm, kuɗin haraji da kuɗin ƙa'ida bai sa ki ƙasa gwiwa ba Yeah. Kudin uh, kudin yana nan babba amma kuma su applications mutane da ya kamata ka bidin kamar a nan America suna da doka so idan ka bi dokan kan da suka ce suka ce maka ka kawo wannan ka je ka kawo ka dawo kuma da next suka ce maka to ga wannan muke bukata ka je ka kawo haka kana nan kana bin dokan su kan da suka sa shi ba za su hana ka uh, su licenses din ba so and um, the moment in kai shiri kana so ka je ka bude shago idan akwai kudin da zaka fara din that's very good and then kuma sai kawai ka bi dokan su kana bin uh, mm. dokokin da suka sa din ba wanda zai iya uh, hana ka ba kamar Najeriya da naji uh, idan na ce na sun koma Najeriya za ce eh za ki iya zuwa ai ba wannan dokan ba wancan dokan so dokan a nan ya yawa because don dalilin kowane shekara za a zo a duba su licensing a gan wai ka renewing nasu so ba suna baka doka kawai ka je ka bude haka ba suna dawowa sannan wani abu kuma da zan so masu aro na sun za su sani shine na san lokaci lokaci za su rika zuwa suna duba su gaya tsabtan eh. tsaftan wurin yake eh akwai su da yawa sun fi na Najeriya ai kuma wannan idan za su zo ba za su gaya maka ba kai dai kawai kana nan za su shigo za su shigo don su um, gan ko kan da na farkon da ka je ka explain musu gashi abubuwan da kake so ka yi hmm. so suna so kana nan kana bin wainan abubuwan da ka giya musu so kana nan daidai kana bude shagon ka ba za su giya maka ba wai gashi ranar da zamu zo su dai kawai za su bi ka baya don su zo su gan wai kana yin komai da komai da kyau yadda ka ce kuma um, business na sayar da abinci ne ba sa son wani ya yi ciwo don wani ya yi ciwo za a kira a report ne a dawo a ce to gashi fa wannan ya ci abinci a shagonka kuma gashi fa abin da ya faru da shi ya ga abin da ya faru da shi a fara bincikewa aida zancen tsafta da ci ko kuma menene so kai karan kanka mai shagon ya kamata ka bi duk abubuwan da suka ce maka gashi fa ka yi kuma ka maintaining temperature zancen tsafta hmm. ko ko um, customers ma idan sun zo cin abinci ya kamata su zo su gan gurin yana da tsafta muna yin komai da komai da ya um, bukata mu yi so that idan su inspectors din sun zo mm, eh, za su zo su duba abubuwan da suke bukata in akwai wani damuwa za su ce to gashi fa bara su pass bara su baka mako wai ka ci ba za su mm. ce maka fa um, ka fail ka je ka gyara wannan abun tukuna idan ka je ka gyara sai su baka paper za ka signing su ce to za su dawo a sati biyu don su bincike su gan wai da gaske ka gyara ba wai dai kawai ka bude baki ka ce eh ka gyara ba to kenan suna zuwa eh. ba tare da sai sun ga duk sanda so ga dama kawai za su faɗo cikin shagon abinci eh na abinci eh duk lokacin da suka damu suka so za su bi su zo kawai mu masu shagon ma mun sani okay to suna zuwa eh, so biyu a shekara ɗaya mhm. amma dai ba za su kiya maka yaushe ba ne za su zo mu dai kawai ya kamata mu zauna da shiri za ka gansu sun bullo sai kuma can um, um, karshen shekara kuma haka za su sake su dawo kuma su duba abubuwan da ya suke nema. To Cecilia da nan a cikin shiri na gaba na karshe kin ci gaba da yi mana bayani. Masu are a tarbe mu a cikin shiri na gaba kuma na karshe domin jin yadda tattaunawar tamu ta kasance da bakwar tamu Cecilia Dama yanzu a madadin ita bakwar tamu Julie Gresham Da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da busa shi ta kyara gayen Riga da busa shi Riga babu busa shi. Riga babu busa shi dajin Allah. Lalim. ƙiba Muhammadu in shi ta kasawa. Na rena ƙiba Muhammadu in shi ta kasawa. Kai bari in rame, kai sani bari in rame dai, kai bari in rame shi alheri.